Wa ورحمة الله وبركاته وما سؤال بركة كما يدى أكجباتا ina jin kamar sarkin musulmi ya ce ba a ga wata ba jiya jiya 29 ko? zama muna cikin daren ɗaya kenan don allah kai mu gobe zai zama ɗaya ga wata amma dai yau ɗin talatin ne ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai kuma sha takwas ga watan huɗu dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka gabatar allah haɗa mu a wannan sabon masallaci da yake wannan makaranta ta gwamnatin jiha ta secondary kuma inda ake gabatar da sallar idi duk shekara sau biyu karamar sallah da babbar sallah domin gabatar da tattaunawa ta uwantaka wacce aka saba shirya ta duk wata-wata alhamdulillah shugaba ya faɗi cikin manufofin irin wannan haɗuwa ba kawai haɗuwa ba ce mu zo mai karatu ko a yi wa'azi a ciki akwai manufa ta ƙara zumunta da danƙwanta da kuma ƙarin haɗin kai a gare mu gabaki ɗaya muna roƙon Allah ya haɗa kanmu a kan gaskiya abinda zan yi magana a kansa insha shi ne ikhlasi wato yin abu don Allah a matsayin shishike na karɓuwa a wajen Allah maɗaukacin sarki ɗan uwa masu albarka ikhlasi kowa na da buƙatar babu wanda ya wadata da ikhlasi babu wanda baya buƙatar a masa wa'azi akan ikhlasi babu wanda yake tunanin cewa ikhlasi ba sai an faɗa masa cewa a yi shi ba uwa masu albarka za mu ji me ake cewa ikhlasi insha Allah abu na biyu bayan mun ji me ake cewa ikhlasi za mu ji sosan alkur'ani waɗanda ake ɗaukar su a matsayin usul tuwasu da suka tabbatar da umarni da yin ikhlasi sannan za mu ji wasu daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu waɗanda suke batu a kan ikhlasi sannan za mu ji maganganun magabata na kwarai insha Allah a game da ikhlasi sannan da izinin Allah za mu ji alamomi da ya kamata dukkaninmu mu sanya su zama mana ma'aunai kowa ba ya auna waninsa ba shi ya auna kansa ni in auna kaina kai ma ka auna kanka kowa ma ya auna kansa shin muna da rabo a cikin ikhlasin nan ko ko muna da matsala a game da ikhlasi sannan za mu ji insha Allah ababen da suke jawo suke taimakawa wajen ikhlasi sannan da izinin Allah za mu yi bayani akan gajiya da sakamako da ake samu idan an yi ikhlasi a duniya da lahira uwa masu albarka kalma al-ikhlas kalma ce ta larabci wadda an samo ta ne daga alkhalas khalasa ya khulusu khalasan khalasan ko khulusan in an ce alkhalas shine tsabtata al-imam ar-ragib al-asfahani yace in an ce shay'un khalis ana nufin shay'un safi shine abu ya zama tsaftatacce to amma ya kawo cewa wasu daga cikin malamai na alkur'ani da malaman lugar larabci suna ganin kalmar safi ta fi kalmar halis domin idan suka ce astafa ne abu ya kasance dama ba abin da ya gurɓata shi shi ko alhalas ko alhulus shine bayan abu an samu wani abu ya cakuɗa da shi ko ƙila ya lalata shi to sai zama an tsabtace shi wala yati halin dai kalmar al-khalas wadda daga gare ta aka samu al tana nufin tsabtace abu da tankaɗe shi da kore masa kuwa da datti da kaffa kaffa da shi wannan abin kar sama abin da ake kiransa ƙazanta shi ne al'ikhlas a larabci amma a wajen malaman shari'ar musulunci malaman suluki malaman aƙida sun kawo maganganu da yawa a game da ne ake nufi da ikhlas a taƙaice idan an ce al'ikhlas shine iradatullahi tabaraka wa ta'ala bil amal wa Allah yakuna li ghayrihi nasibun fi an faci Allah da aiki kar a sake a barwa wani wanda ba Allah ba rabo a cikin wannan aiki kai aiki dan Allah a lokacin da kake yin aikin nan ka tabbatar a cikin zuciyarka cewa ba ka buƙatar wani ya zama shi zai saka maka a duniya ko a lahira a cikin wannan aikin naka shi ne ake cewa al'ikhlas Ikhlas yana cikin al'amalul kalbiya yana cikin ayyukan zuciya al'ikhlas na da alaƙa da niyya wacce niyya malaman musulunci duka suka yi ittifaki cewa anniyatu mahallu qalbu ita niyya bagiran da ake yin ta shine zuciya zuciya mun san kuma tasirin niyya a wajen aiki ‘yan uwa masu albarka shi ikhlasin nan shi ne ɗaya daga cikin shika-shikai guda biyu na karɓa aiki Allah maɗaukacin sarki yana faɗa mana yana cewa الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور باين يا يبكن سياتي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يتي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah shi ne wanda ya halicci mutuwa da rayuwa domin ya gwada ku ya za ku yi aiki a ban ƙasa har ya tabbatar ya tace tantance suwaye suka fi kyawun aiki a cikin ku babban malami kuma mai wa'azi cikin magabata atba'u tabi'i al-imamu abu ali al-fudail ibn iyad rahmatullahi alayhi yace ahsanul amali akhlasuhu wa ya yace abinda Allah yake nufi wallahu a'lam da ya ce ahsanu amalan waye fi aiki mai kyau waye ya fi kyawun aiki a cikinku maksudin halittar rayuwa da mutuwa ke Allah ya tantance waye za su yi aiki mafi kyau ba ne kyau ba mafi kyau to sai al'imamul fuzil sai ya ce ahsanul amal shine ne akhlasuhu wa aswabuhu aikin da ya fi ikhlasi kuma aikin da ya fi dacewa da daidai aka ce wa ma akhlasuhu wa aswabuhu ya aba ali to wani aikin ne ne ma'ana akhlas ne ma'ana aswab wani aikin ne ya fi ikhlasi wani kuma aikin ne ya fi dacewa da daidai sai ya ce akhlasuhu an kuna lillahi ta'ala وأصوبه أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم abin da ake nufi da aikin da ya fi ikhlasi shine aikin da aka yi nufaci Allah da shi Allah aka yi wa aikin ba waije-waijen dama ba waije-waijen hagu ba a kallon ƙasa ba a kallon sama ba a kallon gabas ko yamma ko kudu ko arewa kawai Allah subhanahu ta'ala aka nufata a aikin ba a san ma waye a gabas din ba ba a san waye a yamman ba Allah ake nufi da aiki shi kuma aswab ne aiki ya dace da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yasa malaman mu na aƙida, malaman mu na suluki malaman mu na fiqh dukkanin suka riki wannan a matsayin ka'ida sai ka ji suna faɗa mana suna cewa la yakunu la'amalu maqbulan inda Allah hatta yakuna mukhlasan lahu wa an yakuna muwafiqan lima jaa bihi nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam ka'ida ita ce ba aikin da Allah zai ansa in kai ka bata wa kanka lokaci idan bai cika waɗannan sharaɗin guda biyu ba sharaɗin farko kai dan Allah sharaɗi na biyu ka dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ce wannan na ba ka damar ka iya amsa tambayoyi guda biyu kafin kai aiki liman af'alu wa kaifa af'alu wa zan wa aikin sannan idan zan yi ya zan yi tambayar farko ka amsa wa kanka in kai ikhlasi <coughs> tambaya ta biyu ka amsa ta idan ka dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan yana nuna mana ashe aiki ba zai zama karɓaɓɓe ba sai ya kubuta daga shirka sai ya kubuta daga bid'a domin yin abu ba don Allah ba shirka ne shirka karama amma idan kuma aka doge aka ci gaba da yi babu tuba to akwai yiwuwar wannan shirkar ta juye daga kasancewar ta karama ta zama babba shi yasa daga cikin manya-manyan sufofin munafukai akwai yi ba don Allah ba wannan na cikin mafi haɗarin riya da ƙin yin abu ba don Allah ba wallahi sifa ce ta munafukai kuma munafukan annifaqul akbar ba al-asghar ba annifaqul i'tiqadi ba annifaqul amali ba munafurci na aqida yasa sharadi ne Allah ta'ala ya sa wa munafikai in suna son Allah madaukakin sarki ya yafe musu su zama mummunai na gaske daga cikin sharadin da ya basu yace wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima sai sun yi ikhlasi sun yi aiki don Allah domin daga cin siffofinsu akwai yura'unan nasa wala yasuruna Allah illa qalila duk abin da za su yi su abin da mutane suke so ko abin da mutane za su yabe su shi suke son ayi shi suke yi eh mutane suna sun an an yadda eh to shi nan ah, me ake faɗi game da wannan abin eh to shi nan. kaji ana cewa kaza eh to shi kenan sai mutum ne ba a magana za a yi zargi za a yi suka to ba za a yi ba yan uwa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wasu ayoyi masu gargadi akan yin abu ba don Allah ba kuma ayoyin suka kwadaitar a game da yi don Allah suka yi gargaɗi game da riya sannan kuma suka kwaɗaitar suka yi ƙaimi a kan cewa a yi ƙoƙari duk yadda mutum zai yi don Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana yana cewa man kana yuridul hayatar duniya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun alladhina laysa lahum fil akhirati illa an إلا wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malu wannan ayar da zai ba mutum mamaki tana cin sura ce makiyya tun kafin a dawo madina <coughs> kafin a yi hijira aka so da wannan ayar man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha duk wanda rayuwar duniya yake so da ado da kawa da ƙawalwal niya da ke cikin rayuwar duniya Allah ta'ala yake wasu ilaihi ma'amalahum fiha za mu cika musu ayyukansu irin wanda suke yi a duniya sai a ba su duniya suke so sai a ta ba su hum fiha la ba za a tawaye musu komai ba a ciki wannan adalci ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa hatta wanda kwata-kwata bai da imani idan yana aikin arziki a duniya to Allah na saka masa a duniyan can ai ta yaban shi ai ta gayyata shi ana ba shi irin allunan nan masu kyalli wani idan ka je ofis ɗinsa ko ka je falon shi wani katotan bango aka ware kawai irin waɗannan allunan ne na yabo certificate of merit certificate of appreciation certificate of distinction kaza ga sunan nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun amma sai Allah ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an amma a lahira waɗannan ba su da komai sai wuta ba su da komai sai wuta a lahira a duniya an ba su cin cinye sun yi don duniya kuma an ba su sakamakonsa a duniya yabo suke nema an yabe su so suke su samu wani ɗan abu da ake samu a duniyance idan an yi wani aiki don Allah amma akwai abin da kila ke biyo baya na romo to su kuma wannan roman suke biyowa ba suke bi sai Allah ya ta ba su roman ai ta ɗaukaka su a duniya ai ta jin su duk inda aka je a faɗe su amma ula’ikan lalina laisa lahun fil akhirati illa na wa habita ma sana’o fiha a lahira za ta gane cewa duk abin da suka aikata a duniya ko ya lalace tun a duniyar yanzu a lahira ba su da komai sannan wa ba su ilu makamu ya malo a nan zai bayyana a gare su cewa ashe shi lalataccen aiki suka rika yi a duniya wannan ayar sayyiduna muawiya radiyallahu anhu ya kafa hujja da ita a lokacin da aka karanta masa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam tirmidhi ya rawaito hadisi kafin ka al-imam muslim amma akwai bambancin riwaya a tsakaninsu amma dukkanin hadisin hadisin sayyidina abu hurairah riwaya al-imamu tirmidhi ta fi cika da kissarta da kissar hadisin mai ban tsoro hadisin shufayy ibn mati al-asbahi al-misri tabi'i ne daga cikin tabi'ai almajirin sahabbai ne yayi karatu wajen sayyidina amr ibn al-as radiyallahu anhu sannan yayi karatu a wajen sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu ya taso daga garin su masar ya zo madina kamar yadda alimamu tirmidhi ya ruwaito sai ya tarar da masallacin manzo sama ya cika tankam da mutane da ya tarar da masallaci ya cika tankam da mutane wani mutum ɗaya yana ta ba da hadisi sai ya tambaya sai ya ce wancan wane ne sai aka ce masa ya abu huraira ce sai ya je ya zauna a cikin majalisi da giduna abu huraira ya gama karantar da mutane shi ya same shi ya gabatar da kansa a wajensa ya ce na gama ka da Allah na gama ka da Allah ka faɗa mun wani hadisin da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Hurairah yace zan zan baka hadisin sayyidina Abu Hurairah yace qala rasul kawai sai sume Shufayyu yace na jira ya farfado ya sake cewa zan faɗa maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da naji daga gare shi qala rasul sai ya sake suma shufai ya ce na sake jiran saidina abu huraira ya farfado a na uku sai ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce farkon mutanen da za a fara wuta za ta fara kalaci da su mutum uku mutanen da wuta za ta fara kalaci da su mutum uku ba mushiriki a ciki babu wanda aka ce masa ɗan bida'a babu wanda aka ce mazinaci ne babu wanda aka ce mashayin giya ne duka ba a sa ba mutum na farko ne mutumin da Allah ta'ala ya bashi alƙur'ani ya sanar da shi ilimi Allah ta'ala ya tayar da shi ya ce masa ne na maka a duniya ce ya Allah ka min ni'ima mai girma ka bani littafin ka ka haddata mini shi ka koyar da ni shi sai Allah ta'ala ya ce ne kai da shi ya na karantar da mutane na karantar na haddatar na haddatar an ce ni wane ne an ce ni wane ne an ce ni wane ne ni shek ne ni kaza ne ni kaza ne ga sunan sunaye kala kala sannan ban san iyaka almajirai na ba Allah ya ce dawwa kai ya ce ya Allah na yi ne don kai Allah da kansa ya ce ka zabta ce ƙarya kake yi mala'iku su ce ka zabta ƙarya kake yi ka yi ne don a ce kai makarancin ƙur'ani ne kuma an faɗa ka yi ne don a ce kai malam ne kuma an faɗa shi ce nan sai a fintike shi ta fuska a kifa fuskarsa a cikin wutar jihannama shi ne na farkon wanda za a fara ba wuta ta fara kalaci da shi malami in kana ɗauka abin wasa ne to ka dina na biyu shine mutumin da ya jihadi mujahidi mayakin musulunci wanda ya ba da ransa don addinin musulunci ya ɗaukaka wajen musulunci Allah maɗaukacin sarki ya karanta masa ni'imar da ya masa ta duniya ta ƙarfi da jarumtaka ce me kai da wannan ni'imar ya Allah na yi yaƙi don kai don addininka ya ɗaukaka mun yaɗa ka mun shigar da shi waje kaza mu muka buɗe gari kaza da kafirci ake yi garin ya musulunta sakamakon jihadin da muka yi Allah ce don wa kai ya ce don kai Allah ce ƙarya kake ba don ni kai ba kayi ne li yuqala jari'un wa shuja'un wa qad'i kai ne dan an ce kai kai mutum ne mai karfin hali ne jarumtaka kuma an fada shi ma sai a masa yadda aka yi wa malam sai su je su haɗe su biyu ga malam ga mujahidi na uku shine alhaji alhaji mai dukiya wanda Allah ya ba shi dukiya ya ta aiki a duniya ya gina kaza ya gina kaza ya taimaki kaza Allah ta'ala ya tambaye shi ya ce niman nan da na maka ne kai da ita ya faɗi waɗannan abubuwan da ya yi kuma fa yayin Allah ya sake tambayar sa kamar yadda ya tambayi magabatansa guda biyu dan wa kai ya ce ya Allah dan kai ne Allah da kansa ya ce ƙarya kake kayi ne li yuqala sahiyun wa jawadun wa qadki kayi ne dan a ce ne yawan kyauta ne kai kuma an faɗa shi kenan ka samu rabanka shi ma a ɗauke shi a bincike shi a kifa shi a jefa shi cikin wuta su je su haɗe su uku a cikin wuta waɗannan mutanen uku za a fara sa su za a fara sawa a wuta kafin a sa sauran mutane shufayyu rahmatullahi alaihi ya ce sai na wata rana na zo wajen sayid mu'awiya yana khalifan musulmai sai na karanta masa wannan hadisi ya ce tun da na karanta masa wannan hadisin sai na mu'awu ya rika kuka almajiran sai na abu mu'awiya 'yan fadarsa suka ce wannan mutum ya zo mana da shari yau yau ya kama na shari a majalisi wani irin shari ya kama na ya sa sarkin musulmi kuka sayyiduna muawiya radiyallahu anhu bayan ya gama kuka Ke ce idan irin waɗannan nau'ukan mutanen guda uku ba su tsira ba to ni da irina me za mu ci sayyiduna muawiya me yi wa manzo Allah rubutun wahayi halul mu'mini kawun mummunai Ke ni ne zan ci Ke jawo wannan ayata cikin suratu hud da ‘yan uwarta ban kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun sai kayan uwa ba abun wasa bane a wata ayoyin masu kama da wannan Allah madaukakin sarki cewa yake man kana yuridu al'ajilata عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحوعا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوعا الله تعالى يتدون ce duk wanda وأي ينزو شا ينزو ما جني ينزو yanzu magani to ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman to za mu gaggauta masa sai mu bashi amma a cikin abin da muka ga dama kuma wanda muke wa haka wanda muka nufata to daga za ka yi yin aikin ba don Allah ba kuma gajiyar da ake nema ta duniya ka ƙi samu ba Allah ba duniya ba ka nufaci Allah ba ka rabu da Allah sannan kuma abinda ake so a sama kake so ka samu a duniya Allah ya ki baka ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha sannan an je lahira Allah madaukakin sarki ya sanya masa wutar jahannama ya kona a cikinta mazmuman madhura yana abin zargi kuma halakakke amma man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha amma duk mutumin da Allah yake nufi lahira kuma yayi iyakar bakin kokarin sa aiki dan lahira wa huwa mu'min yana da imani ai huwa mukhlis yana da ikhlasi faulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan su ne aikin su da ƙoƙarin da suka yi a duniya zai zama abun godewa a lahira su ne za su gaji za su kwashi romansu na alkhairi sakamakon abin da suka aikata a duniya tare da ikhlasi kuma suka yi kokari suka bi abin da manzon Allah sallallahu ya zo da shi ka dan uwa abu ne wanda yake ne haɗe a wani waje Allah madaukakin sai cewa yake man kana yuridu harsad akhirati nazid lahu fi harsihi ومن كان يريد yuridu الدنيا نؤته منها أما amma له في الآخرة من min nasib مع لمن malaman tafsiri suna cewa asalin shine shine shine duk abin da zaka yi domin nan gaba ka ga sakamakon sa shi yasa aka kira matar mutum da hars nisaukum harsul lakum fatu harsakum annashi. shi yasa aka kira gona gona ita kanta ana ce mata alharf sannan kuma shukar da ka yi a cikinta ana ce mata alhar domin ka yi ka jira zuwa wani lokaci sai ka ga sakamakon da kai to shi yasa aikin da mutum zai yi a duniya Allah ya kira shi da alharfu nan man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi duk wanda yake nufin aikin lahira domin ya samu sakamakon a lahira ba a duniya ba nazid lahu fi harfi za mu ƙara masa mu ƙara masa ƙaimi tun a duniya wajen yin aikin kuma yana yi don Allah sannan kuma mu ƙara masa lada in yayi ninka masa amma man kanin ridu harsar duniya nutihi minha wanda kuma sakamakon duniya yake nema yana aikinsa dan duniya ne Allah yake za mu ba shi minha daga cikinta ba duka ba na wani wanda aka taɓa ba shi duniya duka minha daga ciki za a ɗauka a bashi in an ga dama amma ya sani wallahi wa malahu fil akhirati min nasib a lahira ba shi da rabu ko ƙwara ɗaya ko ƙwara ɗaya ba yi da shi yan uwa magabata manya-manya sun kasance suna tsoron ikhlasi ba sa ji a ransu cewa su masu idan Allah ne ba su tutiya suna ristinawa gaban Allah suna ƙanƙantar da kansu ga Allah suna roƙon Allah ya Allah ka ba mu ikhlasi ku duba sayyidina abubakar radiyallahu anhu tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a zai yi Allah ya tsare shi daga riya tambayar manzan Allah sannan wace addu'a zai yi hadisi Hassan manzan Allah ya karantar da shi addu'a ya rika cewa Allahumma inni a'udhu bika an ushirika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam shi ka cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni da in haɗa ka da wani a cikin bauta alhali ina sane da gangan duk abin da zan yi ya Allah ka tsare ni kar ya zama na sa rabon wani a ciki ba rabon ka bane kawai sannan abin da nayi ban sani ba shedan ya jani na haɗa ka da wani a cikin sa ba a bisa sani ba da kuskure ba da ganganci ba ya Allah ka gafarta mu na abubakar sai ke wannan addu'a ina abubakar ke wannan addu'a ɗaya daga cikin magabata cikin sahabbai cikin waɗanda suka yi yakin ƙadisiyya lokacin da ta rikice aka rasa ta wace ƙofa farisawa sun rufe ƙofofi ga baki ɗaya ƙofofinsu an rasa ta yaya za a iya shiga cikinsu har a iya kaiwa a aiwatar da abin da ake son a aiwatar na bude garin kadisiyya a cin iraq sai daga su sahabban manzo Allah sani yace a mai majaujawa a jefa shi bayan an yi wannan majaujawa ta sanadiyyarsa shi ya san dabarar da ya shiga ya je buɗe ƙofa aka shiga da wannan abin ya damu yake al'imamu zahabi ya ka a cikin siyarwa alamin nubala ya ce kullum an tashi sai a ga yana kuka ce ya ce yana jin tsoron wannan abin da ya shahara shi aka san shi ta sanadiyarta yana jin tsoron kai zama Allah ya bata aikinsa a wajen Allah duka saboda ba a san shi ba da ke da wannan aikin aikin waye aikin Allah jihadi ake na musulunci ba a san shi ba da ta sanadiyar wannan aka san shi ya ce to yana jin tsoron wannan a babin shuhura abubuwa da yawa an ruwaito daga magabata na yadda suke kama shuhura al'imam al'imam abida tubna amur ɗaya daga cin almajiran abdullahi bin mas'ud manya-manya ya kasance idan ya leku sai ga ɗali aka ce masa ai almajirai bai wasta ta zo ta ce masa akar makalla ai almajirai sun zo in ya leku ya ga ɗalibi ɗalibi uku sai ya fito sai ya musa karatu amma da an wuce haka sai ce a ce a yi haƙuri ba zai samu dama fitowa ba yana jin tsoron wannan eh, yawaitar kada ta yawan mutane kai ya ibe shi ya ji gururi ya zama ya tashi don Allah yake yana yi don su ne mu ya muke wani ma zai zo yana karatu zai ce haska a gani haska a gani ba mu kaɗai muke ba Alimamu imamu sauri as-sawri rahimahullah yana faɗi yana cewa ma alatu shay'an asadda an ashadda alayya min niyyati ban san abin da ya bani matsalar magancewa a cikin al'amurra na ba kamar matsalar niyya matsalar ikhlasi yace li annaha tanqalibu alayya to da niyya canza min take sai in ga kamar ba dan Allah nake ba ɗaya daga cikin magabata yana cewa wallahi ba zan iya ce muku na karantar da hadisi in rantsi dan Allah in ce da Allah in ce dan Allah na taba karantar da hadisi ko kwara ɗaya ba al-Imam az-Zahabi yace in kai ka faɗa haka mu kuma me za mu ce kai kuma da kake karanta abinda al-Imam az-Zahabi ya faɗa a ƙarni na takwas kai kuma sai ka ce ni kai kana rayuwa a ƙarni na 15 na hijira shi ya faɗa a ƙarni na takwas na hijira ni sai in ce ne yaushe ne zan iya rantsewa in ce na karantar da wasu don Allah magabata sun kasance suna kuka game da ikhlasi suna jin tsoron abin da zai taba ikhlasu ba sa son shi aikin da za a yi ta shahara su da shi suna jin tsoron ya zama wannan sakamakon su kenan na duniya na abin da Allah zai ba su kenan al'imam Muhammadu ibn al-munkadir ɗaya daga cin tabi'ai ya ce na shiga masallacin annabi salama wata rana sai na tarar da wani bawan Allah yana addu'a ya ɗaga hannu yana cewa ya Allah mutanen madinan manzanka sun zo sun yi roƙon ruwa ya Allah baka musu ruwa ba ya Allah kada in sauta hannuna ya Allah baka musu ruwa ba bai sauke hannunsa ba aka kece da ruwan sama al'imamu muhammadu bin mankadir ya ce da ni da shi a guje muka fita daga masallaci sai na bi shi in ga inda zai je ina binsa sai na gan shi ya shiga wani gida sai na tsaya na faki bayan an gama ruwa sai na yi sallama sai ya fito yana fitowa sai ya ce mun don Allah wane ne kai ce ne kake son ka san ne me haɗa ka da ni zaka ce ka sanni yace ce ɗazu ne kaji kaji kaji kaji kaji abin da na gani a masallacin maza sama naka Yace dama kana gani na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce shige gida ya bar muhammadu bin munkadir a tsaye al-imam muhammadu bin munkajir ya tafi gobe sai ya sake dawowa ya sallama sai wata tsohuwa ta fito wannan da tana fitowa sai ya ce mata don Allah na zo wajen wani mutum ne mai kama kaza ta ce wallahi tun jiya nike neman shi ban gan shi ba ya gudu bai san a san shi to dan aka san shi zai iya zo masa fitina zai iya ɓata alaƙarsa da Allah subhanahu wa ta'ala ya nike neman shuhura yau da waɗanda suka kai a cikinmu da waɗanda ba su kai ba duk kowa ne ma yake ɗanwa masu albarka daga cin alamomin da za ka yi wa kanka awo cewa don Allah kake aiki ba ka auna wani ba kai ke wa kanka awo ba ma'auni ba ne da za ka zo ka ce barin auna wa ne ta yaya za ka yi ka gane alama ta farko al'amalu fil khafa ka rika fifita tabbilu al'amali fil khafa mafi yawancin ayyukanka ka fi son boye su fiye da bayyana su wannan alama ce ta kai da kanka ba mutane kake so su sani ba ubangijin mutane shi kake so ya san aikinka cewa dan shi ka yi ko a san kai kai ko ba kai kai ba shi ke wannan alama ce ta farko daga cin alama ta biyu alama ta biyu da malamai suka ce shine ita ce al-istighna'u kifaya idan da ga wani wanda za a ce yana irin aikin da kai ya kamata ka yi sai kaga yana yi daidai to za ka ce alhamdulillah mun samu mun samu waɗanda za su yi mu ba sai mun yi ba musamman ma kuma aikin na bayyana ne kila mutane suna ɗaukarsa a matsayin wani aiki ne na bajinta sai ka ga wasu suna wannan aikin ka ce a me sai ni kuma sai na me sai an yi duplication wane yana aiki kaza ya yi daidai a wannan aikin aikin alkhairi yake yi to shi ke na alhamdulillah ai shi ke alama ta uku ka taimake shi ka taimake shi a wannan aikin kuma tsakaninka da Allah kake taimakonsa alama ta hudu ita ce yaban duk wanda ya cancanta ka yabe shi ba ka jin shayinka ce wane mutumin kirki ne wane aikin alheri yake yi sannan daga ciki shine aiki maka daidai a ina aka aje ka nizami. sai a ce masallaci ne na juma'a ni ne misali sai a ce liman ne ni limamin juma'a ne sai a ce in sauka sai a ce abinda aka bani shine in koma a rika shara ba na ne rena mai sharan masallaci bane yana da daraja amma dai ina faɗin misali ne yadda mutane za su fahimta ka ce wane mun sauke ka daga limancin nan ko da dalili ko ba dalili yanzu abin da muke so ka zama mai shara ko mai wanke mana bayi billahi allazi la ilaha illa hu in Allah kake zaka ci gaba da yi in koma dan Allah kake ba to nan za bayyana liman ya koma yana sharan masallaci liman ya koma yana wanke bayi zai Khalid ibn al ta faru da shi haka sayyiduna Umar fahimtar sa ita ce shi bai yadda a bar wani kwamanda ya zauna har mutane su ji cewa in ba shi ba za a ci nasara ba kuma wannan tunani ne mai kyau na aƙida in manzo Allah sama zai koma ga Allah addinin Allah ya ci gaba ba wani wanda in ya mutu ko aka rasa shi addinin nan ba zai ci gaba ba to sai sayyidina Umar tun zamanin sayyidina Abubakar Khalid ya musulunta wajen shekara ta bakwai bayan hijira aka zo aka yi yakin mu'uta bajintar Khalid ta bayyana a yakin Mu'ta a lokacin da manzon sama ya nada Umara jagorin yaki guda uku Jafar Abdullahi ibn Rawaha da babban su Zaid ibn Sa'id radiyallahu anhu Zaid ibn Harisa afwan Zaid ibn Harisa dukkanin su aka kashe su Sayyiduna Khalid ya zama amir na yaki ba tare da shiri ba ya ga cin kacar da za a yi wa musulunci a wannan yakin ba karami ba ne kawai sai amsha tuta bai yadda tutan musulunci ta faɗi ba daga nan ya samu saifin la'ai annabi sama yana madina yana ba da labari allah na nuna masa abin da ke faruwa tun daga nan khalidu sai ya zama duk yakin da za a yi na musulunci tun manzala sama na raye ana sa shi a gaba manzo Allah sama ya rasu sayyidina Abubakar ya akai akai yakin Yarmuk aka ci nasara sayyidina Umar radiyallahu anhu yana fahimtar cewa Khalid fa a canza shi kada musulmai su canfa shi a tsara aqidar musulmai sayyidina Abubakar ya ce a maslahar da kake kalla daban ni ko maslahar da nake kalla daban sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya rasu Khalid shine amirul jaysh a yarmouk a biladu sham bayan rasuwa sayidina abubakar sayidina umar ya zama khalifa cikin manya-manyan ayyukan fanko da ya cire khalidu ya abu ubaida amir bin jarrah radiyallahu anhu wancan aika masa da wasiƙa an cire shi khali wannan kuma an aika masa da wasiƙar an naɗa shi kowa na jin kunya da damuwar ya nuna wa ɗan uwansa wasiƙar da aka nuna masa aka aika masa amma ƙarshe ta bayyana sai da aka yi haka abu ubaida radiyallahu anhu ya nuna wa sayyidina khalid wasiƙar da aka aiko masa sai khalid ya ce haba ɗan uwana watanni baka baka sanar da ni halin da ake ciki ba ni ma ga wasiƙar da na sama yace wallahi nayi haka ne saboda Allah ya cika maka hasken ka. kai ka fara aikin nan tun khalifan manzon sama na da rai na farko to ba na ganin ya kamata a ce ba kai ka kammala aikin nan ba yace dan uwana nayi abin da zan iya yi a lokacin da Allah madaukakin sarki ya gwada ni ya bani wannan matsayin kai kuma yanzu kai Allah ya ba saboda ka kawo hannunka baya a, kuma ka sani za ka same ni a matsayin mai biyayya field marshal kwamanda na yaki aka dawo ya dawo kurtu amma ka je ka karanta wace irin gudunmuwa ce halidu bai bada ba a cikin cin nasarar yaƙin Yarmuk. ma'arikul Yarmuk da aka yi wanda shine dalilin rugujewar daular Rumawa a biladar Sham kaga wannan na nuna cewa ne ashe Khalidu don Allah yake yi sannan daga cikin alamomi ɗan uwa ka yadda a cikin zuciyarka tsakaninka da Allah da yabe ka da a kushe ka duk ɗaya ne da wanda ya yabe ka da wanda ya kushe ka ɗauka duk baka neman su baka jin tsoron wanda zai kushe ka dama don Allah kake abinka wani ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu ni ne wanda in na kushe mutum shikenan ya lalace ni ne in na yabe shi zai ɗaukaka manzo sai ya ce tafi can lahu sha Allah ke da wannan kawai to daga waɗannan alamomi ne yan uwa da za mu ɗauke su a matsayin ma'aunai mu rika auna yan uwan mu rika auna kawunan mu ba yan uwan mu ba ni in sa wa kaina wannan da rika auna kaina lokaci bayan lokaci duk lokacin da nake aikin alkhairi in ji waɗannan alamomin suna tare da ni wannan babban abu ne yan uwa babban abu ne da yake taimakawa a wajen eh, samun ikhlasi da kuma tabbatarsa a cikin zuciyar mutum kishiyarsu kishiyoyinsu kuma suna cikin ababen da suke sa mutum ya zama ba don Allah yake aikinsa ba yan uwa masu albarka daga cikin alamu daga cikin gajiyar da ake samu ta ikhlasi Allah subhanahu wa ta'ala na cika maka abin da ka gazayi gashi can Allah ya ce <clears throat> nazid lahu fi harfihi ban kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfihi Allah zai cika wa mutum sai kai aiki dan kaɗan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka lada mai yawa a ciki fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu da mutum zai samu ta yin ikhlasi ɗan uwa ita ce addawamu mu'alal amal mutum zai dawama yana yi annabi nuhu alaihi salam da'awarsa kawai dai falabi ta fihim alfa sanatin ila hamsin ama shekara dubu ba hamsin yana da'awa shekara dubu ba hamsin sun mai ni da autuhun jihara sun mai ni anantu lahum wa asirartu lahum israra duk wani uslubi na da'awa sai da na nuhu alaihi salam ya bi amma bai gaji ba sai da Allah ya umarce shi ya ce ya addu'a kafin addu'a kuma aka ce an isma'il fulka bi a'yunina wa wahyina aka ce kwale-kwale ya jirgin ruwa sannan yayi sannan yayi addu'a halakar da waɗanda ba su imani da shi ba wannan alama ce ta yi dan Allah me yi dan Allah baya da ke ai shekaru ana yi a zaga a ci mutunci amma ba zai daina ba amma wanda ba dan Allah yake ba to shine dan girgire kwana biyu za a fara shi kenan tunda an ga babu abin da ake samu a nan sai a watsar yan uwa daga cikin fa'idojin ikhlasi a duniyance Allah ta'ala na iya juya aikin da zalla ma na duniya ne in ka kyautata niyya sai Allah ya juyan maka da shi ya zama ibada kuma ya baka lada sakamakon ikhlas akwai ayyuka da mutane suke ganin su a duniyanci ayyuka ne kawai zalla na duniya ba lahira a ciki ba Allah a ciki amma in ka kyautata niyyar ka kai su da niyyar Allah subhanahu wataala ya baka lada sai Allah ya baka lada sakamakon ikhlas sannan masu ikhlasi su ne Allah maɗaukacin sarki yake sa katanga ƙarfe tsakaninsu da shaiɗan shaiɗan da kansa ya faɗi haka ya ce sai ya halakar da duk bayin Allah da kansa sai ce illa ibadaka minhumul mukhlisin a ɗaya ƙira'a sai ka waɗanda suke da ikhlasi hmm? sai ka waɗanda suke da ikhlasi suke yin aiki don kai ikhlasi na baka kariya da shi Allah zai baka kariya da ikhlasi annabi Yusuf alaihi salam ya tsira innahu min ibadina al-mukhlisi a wata qira'a innahu min ibadina al-mukhlisi aka tsira da shi wa sarafa anhu qaid anhu kaidahunna Allah ya kauda shi ya tsare shi daga miyagun makirce makirce da matan misra suka shirya masa Allah ya tsere ya tsare shi daga haka sannan kuma kamar yadda muka ji ba waɗanda za su tsira a lahira sai masu ikhlasi in ka tafi da aiki kai aiki ba dan Allah ba Allah ba zai baka ladan komai ba annabi sallallahu alaihi ya ce Allah yana cewa a cikin alhadith al ana aghna shuraka yani shurk Allah zai ce ni na wadata ban yadda da kamfani ba duk wanda yayi aiki ya bauta mini amma kuma ya haɗa ni da wani a cikin wannan aikin to taraktuhu wa shirkahu zan bashi da wanda ya haɗa ni a matsayin kamfani da shi sai je can ya bashi shi yadda ya sa a ciki ya bashi kofi a gani in zai samu sai ka uwa mu yi kokari a wannan zamanin namu mai rikice mai cike da fitinu da bala'o'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisin da al-imam ibn majah ya fitar riwaya sayyidina muawiya ibnu abi sufyan da sanadi sahihi manzo sunne yana cewa lam yabqa fi dunya illa bala'un wa fitna ba abin da ya rage a duniyan nan idan zamani ya zo karshe ke jarabawa da fitinu to mu fita mu yi wa kanmu fada mu yi kokarin tattalin yin aiki dan Allah tsakanin masu da'awarmu da jagororinmu na addini da masu dukiyarmu masu taimakawa dukkaninmu mu haɗu mu yi abu don Allah idan muka yi abu don Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai sassauta mana matsalolin da muke ciki kuma ya sa mu ci nasara a rayuwarmu ta duniya kuma da izinin Allah ba za ni da na sani ba a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wannan dama da aka bamu mu zo mu tunatar da junanmu Allah ya muna godiya kuma Allah ya ba da lada Allah ya sa kuma mun dace kurakuran da muka yi kuma Allah ya yafe mana Allah ya cire rabon shedan a cikin zukatanmu Allah ya shirye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye zuriyar mu Allah ya tsara wannan ƙasa mu daga fitinu ya ba mu zaman lafiya bala'o'i da fitinu da suke faruwa a wannan ƙasa musamman wannan yanki namu mai ban tausayi marayan yanki ya Allah maɗaukacin sarki ka kawo mana mafita ya Allah maɗaukacin sarki mun san kai ba gajiyayye ba ne mu ne gajiyayyu ya Allah ba za mu gaji da roƙonka ba muna jin daɗin roƙonka ya Allah kuma roƙonka ibada ne mun tabbatar da addu'ar da muke ya Allah kana ba mu lada kuma ya Allah mun tabbatar da za ka amsa mana addu'ar da muke yi ya Allah maɗaukakin sarki ka kawo mana sassauci a game da wannan bakin ciki da damuwa da tashin hankali da muke ciki a wannan yanki namu Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya ya albarta a rayuwanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh